Wato wannan abu abun bakin ciki ne kwarai da gaske. Kuma inda farko gwamnatin tarayya ta yi sakaci domin ne domin ba da yaron nan ma beli domin inda security output namu suna aiki sosai ainihin security namu intelligence namu suna aiki za su san cewa mai yaron nan ya taka wani irin connection yake da shi domin wannan yaro bai fara wannan abu ba na tabbata sai da ya taka wani abu ya san akwai waɗansu mutane da suke goyon bayansa ko a cikin gida ko a waje to amma wato abin da ya faru a cikin gida mutanen nan manyan su da suna goyon bayansa domin from all indicating akwai goyon bayan su shi ba su tsawatar masa ba sai lokacin da ya fito ya yi magana akan cewa ba zai yi zaɓe kaza ba za yi da zai taɓa mulkin su sannan sai suka shigo to inda sun shigo tun da farko sun yi magana ina tabbatar maka da wannan abu bai taso ba to amma abun bakin ciki gwamnoninsu da sarakunan su zaunar da su cewa ga irin fa abin da ɗan nan yake so ya haddasa don haka ya kamata ku ja mushi kunne in ba haka za mu ɗauki mataki a kai to amma gwamnati ma sai ta shi wutar ba da shi kuma abin bakin ciki waɗanda suke kabilunsu na nan su yamurai da suke karewa, maimakon tun da wurin su fito su bi association kansu su kai wa gwamnonin mu tafta cewa ba sa bayan wannan abin da ake ciki su ma sai su kai abinsu to dama ka san a duk lokacin da ake abu mara kyau kaji shugaba ya yi turu to dama kila da sanin su ake yi To yanzu da muke magana da kai rundunar sojin Najeriya ta bayyana kungiyarsa a matsayin kungiyar 'yan ta'adda kuma gwamnonin yankinsu sun fito sun haramta wannan kungiya a jihohinsu baki daya. Wannan ba fargar jaji ba ne? 'Yan siyasa ne da kuma 'yan takarda wanda suka yi karatun boko su suke hausuna wanda ba su kai kashi goma daga cikin ɗari na al'ummar mu ba. Su suke haddasa mana wannan fitino da wannan rubuce-rubuce da suke yi yake jawo wannan fitina har mutane talaka yanzu duk waɗanda ake kace wannan yanzu ai mutane ne wanda suna hulɗa da junansu suna komai suna ciniki suna komai da junansu amma sai ka ga duk waɗanda suke jawo mana wannan abin wato ainihin 'yan takarda ne da 'yan siyasa waɗanda suke da burinsu ko ba su samu shiga wannan gwamnati ba ko kuma suna neman su samu gwamnati yanzu misali waɗanda suke magana cewa wai a dawo da rijin rijin rijin a dawo da jihohi in an dawo da jihohi yanzu a ƙasar nan ai kaga an koma baya. na to a matsayinka na dattijo a wannan ƙasa ina mafita dangane da wannan al'amari? Wato mafita guda ɗaya ce, shi ne ya kamata shugaban ƙasa an Allah ya dawo da shi ya zaunar ya kirawo 'yan takardar mu nan duka da 'yan siyasa manya 'yan siyasa nan duka shugabannin siyasar ƙasar nan. Ilmantar da su ne game da wannan gwamnati da kuma wannan hatsari da ake ciki. An yi yaƙi an kashe mutum kusan miliyan biyu da wani abu. bayan ga gine-gine an ci gaba siyasa ta kawo an samu infrastructure an yi abubuwa to yanzu duk abin da aka yi wanda gwamnonin nan suka zo suka yi duk za a zo a rusa shi ya kamata a nuna wa muhimmancin zaman lafiya din al'umma a ja musu kunne hatsarin da ake ciki domin in wannan abu ya faru kada su ga cewa talaka fa yanzu shi ma ya waye ba zai yadda a ta kashe shi ba shi ma sai ya zo ya samo hanyar da zai rama akan waɗanda suke jawo waɗannan fitina. Alhaji Ali Abubakar Promota mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu ka tattauna da kai. To madalla na gode.